talatin ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da <clears throat> talatin ga watan march 1995 muna karatun littafin nurul albab na shehu usman mujaddadi Allah ya ji kanshi da mahaifan shi da sauran 'yan uwa musulmi baki ɗaya. idan ba mu manta ba a shehu bai gushe ba yana bayyana mana abubuwa munana waɗanda suke faruwa a wannan ƙasa ta mu ta hausa a jiya ya yi mana magana dangane da abin da ya shafi bid'ar da ake yi a makabarta tun daga shafar kabari da sallah a kabari ya ce waɗannan abubuwa baki ɗayansu aiki ne irin na kiristoci sa'annan shehu ya sake magana akan aiki da hadisan ƙarya waɗanda suke shar'anta mutane wasu shari'o'i waɗanda ƙarshen su ma an gado su daga ainihin zamanin maguzawa ne kamar irin salatun raza'ib waɗanda ake yi waɗanda salloli da suka shafi da na lailatul nisfi min sha'ban da kuma waɗanda ake yi salatul mi'raj isra'i wal mi'raj duk sune bayani cewa na alhamis na farkon rajab da rabin sha'ban da kuma ranar ashirin da bakwai ga watan rajab da kuma sallar kwana ga watan azumi da sallar da ake ranar ashura da sallar kabari da sallar iyaye da kuma sallar ainihin asabar da litinin sallar mako ko kuma makamantan haka ya ce duk wannan karya aka yi aka dangana su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki kuma ya ce mutane za su shagaltu da abubuwan da suke nafiloli ne sai su ba abin da yake farillai a kansu ya ce daga ciki kuma har wa yau irin ɗabi'a da fulani suke yi su kwashi ainihin wato da yara su kai su ko da mu tattauna wannan matsala ba sai yau za mu tattauna a matsalar da ko dabba wani ta gudo ta shigo cikin taka sai ka kama ta sai ka yanke ta ko kuma ainihin a yi biki na tsaye da gemu ko kuma ga dattawa kenan ko kuma bikin aski ga matasa to duk waɗannan abubuwa bidiyoyi ne da hausawa da fulani ko ma dai suwaye suke shehu da ya ce bidi'a sa'annan yace kuma da cuɗanin maza da mata a cikin kasuwanni da kuma akan hanyoyi yace kuma daga cikin irin abubuwan da ake yi shine bukunkuna da ake yi wajen ainihin wato kaciya da kuma munanan walimomi da ake yi da kuma wajen suna da wajen sadakan mamaci da makamantan haka yace waɗannan gurare da ake taruwa dukkansu la'anannun wurare ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka da raye-raye da ake yi da wake-wake da sauran maza da mata ana cuɗani ana kiɗan mandiri ana kaɗa jarka da sauransu duk waɗannan da su masu yin da wuraren yin dukkansu la'anannu ne a wurin Allah haka shehu ya faɗa to sa'an nan mun kwana a cikin matsalar da yake cewa karka sake gabar iyalinka su je wuraren da ake irin waɗannan shigantaku na bidi'o'i da makamantansu to sai lokaci ya ƙure mana to za mu ɗauko daga inda shehu yake cewa wala ya haduru huwa wa ahluhu ma'ahu fi mawdi'i isyanihim wa lahawihim da shi da iyalin shi kar halarci wuraren da ake yin waɗannan ainihin wato saɓon Allah da kuma waɗannan wurare na holewa wala yusallimu alaihim fi hali isyanihim kuma kai ya musu sallama in ya same su a wannan hali ma'ana kaga suna taron addu'a su ta uku ko taron sunan su ko kuma suna yin wasu abubuwa waɗanda sabon Allah ne kamar yadda shehu ya faɗi yace ka kai musu sallama wala yu'inuhum kuma kai ya taimake su walau bi lukumatin koda da loma guda kai ya taimake su balle ya bada tiya guda na masara ko kuma ya bayar da buhu wannan duk ka taimake su wajen ainihin sabawa Allah shehu yace auli shurbati ma'in ko kuma makwarwa guda ta ruwa ko da makwarwa guda ta ruwa kar ka bari su zo su ɗiba ko kuma ainihin guga guda ko suna taron sunansu ko kuma suna yin wani saban allansu shehu ya ci gaba da cewa kaulan wa fi'lan ka taimake su da magana ko kuma da aiki kamar yadda nake faɗi jiya kai malami ne aka zo aka tambaye ka ala ta malam matata ta haihu zan sa wa yaro suna wanne suna kake bani zaɓi Kar ka ba shi amsa tunda ya zama fasiki ne karshe zai zo ya yi taron suna sai ka rabu da shi shehu ya ce la'ananne ne wala yut'imu duyufahum duyufahum kuma kai ya ciyar da bakin su ma'ana bakin su sun taho za a yi taron suna daga kauye ko kuma daga wani gari to kai ya ciyar da su bi ta'ami kai ya ciyar da su abinci wala ma'in kai ya shayar da su ruwa li'annahum domin da su masu taron da waɗanda suka zo taron fasiku na dukkan su fasikai ne shehu ne ya faɗi babban waliyin Allah wa kullu man ja'a ilaihim min baladin aw ghairihi duk wanda ya zo gurinsu daga wani gari ko kuma daga wani wuri daban liwi'inahum dan ya taimake su fa huwa asil lillahi wa rasulihi ya saba wa Allah da manzon Allah wa yuktabu lahu dhunuba wa yuktabu lahu dhunubu za a rubuta mai zunubi bi kulli khatwatin yaqtu ilayhi duk taku daya in yayi ya taho taron suna ya taho addu'ar mamaci ya taho jin mandiri ya taho jin kiɗa da rawa da jarka da sauran duk waɗannan shedanci duk taku daya in yayi shehu usman waliyin Allah yake sai a rubuta mishi zunubi duk taku daya in yayi zahiban wa raji'an ba wai tafiya ba kawai zuwa da dawowa ran da ya tafu ya taho jittaku daya zunubi jittaku daya zunubi in ya taka da kafar dama zunubi in ya dauke sai ya tora hagu zunubi har sai ya kai gidan wannan taro haka kuma shehu ya ce raji'an har kuma in ya zo dawowa Mun gane wannan ko shehu usmanu ne bai ke faɗin wannan kuma wali mun fahimci wannan da ke ko ba wali bane ko kuma ku yadda da darajar waliye ba ne mu mun yadda da darajar waliye fa jama'a mu ba muna son waliyan Allah ba a na ji ba ku ba da ansa da karfi ne yawwa shehu waliyi ne ko yawwa mu dai muna son waliyai yawwa ka ai mana runtu wala yu'inuhum bi shay'in shehu yace kai ya sake ya taimake su da komai li anna zalika ta'awunun alal ismi wal udwan dan yana taimakan su ne akan saban Allah wal udwan da kuma zalunci wa huwa haramun wannan abu haramun mun gane wannan ko qala sheikh muhammad bin ahmad ibn al-madiyuni shehu usman ya ce wani shehu malami mai suna muhammad dan ahmad dan madiyuni ya faɗi fi sharhihi a cikin sharhin shi da ya mai suna fatihil jalil littafi yace bai tutatun nasi inda ahalil mayyiti kwana da mutane suke yi a gidan da aka yi mutuwa ma'ana an yi mutuwa dama zaman makoki da ake yi wannan ba daidai ba ne mun gane ko zaman makoki ko maza su yi ko mata su yi malamai suka ce makruhi ne ko da zama za a yi a yi shiru kawai balle kuma ya zama an zo an zauna ana surutai ko ana gulma aka ce dama gulma haramun ne amma gulma ta fi tsanani a nan sai mu duba mu gani gidajenmu yanzu da ake zaman makoki zaman makoki ake ko zaman magulmaci zaman magulmaci ake yi to ko da a ce zama za a yi kawai irin yadda mutanen daɗin suke a jahilcan sai a zauna a yi shuru sai an tuna sai a ce sallallahu alaihi wasallam kasan haka ake da a ce sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan na hawaye wannan na kuka to ko da irin wannan malamai ijma'in suka ce makruhi ne balle a ce an zauna ana surutu wani wani ma dama katin iska ne yana yawon gantali ne a cikin gari sai zo ya zauna a zaura dama mutuwa bata dame shi ba shi a an an fito da abinci ya ci in ya ci ya koshi kenan sai hau surutu ya manta yanzu gidan mutuwa ake ba dandali ba ya cika timbin shi ka dan ƙara abin nan to sai shehu yake cewa wannan malami ya ce to kwanan da mutane za su zo su yi a gidan mutuwa kun san ana zuwa a ce bari a je a taya su kwana laysat illa min amril jahiliya Ya ce ba wani abu ne wanda yake daidai ba amma abu ne wanda yake aiki ne na maguzawa fa ma'ana a zo a tare a gidan mutuwa din aikin maguzawa ne wannan ونهوه na الذي ahalin mai الميت haka kuma abincin da mutane suke yi a gidan mutuwa din nan shi yau misali ranar addu'a bakwai din nan ba wani abu bane aiki ne irin na maguzanci dan Allah jama'a mu ji wannan abun a sakwata aka rubuta wannan magana kuma shehu Usman ne ya rubuta wannan abu yaya aka ba a karantar da mutanen kasar nan ba suka dawo suna yi har yanzu in ka zo kana faɗi sai a ce ka zo kana zagin mutane usman ne ya ce wannan abinci da za a yi da gumba da waina da tuwon shinkafa da wannan barayi da za su zo da manyan riguna da manyan naɗi ɗin nan su zo ya ce duk wannan aikin maguzawa ne shehu ne ba yake faɗin wannan fa jama'a a sako ta fayar rubuta wannan littafin yuriduna bi zalikal qurba wai su suna nufin yin haka neman lada ne lil ga mamaci din wai ai za a yi wa mamaci sadaka ne wa tarahumi alaihi da kuma nema mishi rahama sai malam ya ce wa hadha muhdathun wannan bid'a ce lam yakun fi ma taqaddama mutane waɗanda suka gabata sahabbai da sauran tabi'ai ba sa yin haka ba a samu haka cikin su ba wala huwa mimma yahmaduhu ulama kuma malamai na gaskiya ba sa yaban wannan abu radiyallahu anhum Allah ya yarda da su malamai da Allah ya yarda da su sam ba su yaba wa wannan abu ba ma'ana duk malamin da ka ji ya tashi yana kare suna taron suna ko yana kare zuwa ainihin addu'ar uku ko addu'ar bakwai ko addu'ar arba'in bai daga cikin malamai da Allah ya yarda da shi mun fahimci wannan ko kuma ku lura da kyau ku gani duk abubuwa malaman nan abin duk da suke karewa dan suna samun na cefane ne a ciki taron suna in an yi malam zai tafi da tuwon shinkafa malam zai tafi da kaza malam zai tafi da kaza in an yi mutuwa malam zai tafi da gumba da waina da tuwon shinkafa me zai sa ba zai tashi yana faɗa yana kara abin ba idan bai kara wannan abin ba ina zai ci abinci mun gane ko to zai ci kuma zakumiya a ranar alkiyama abincin gidan wuta matukar bai tuba ba Allah ya kiyaye to ne sai shehu ya ci gaba da cewa a wannan malami ya ci gaba da cewa qalu laysa yanbaghi lil muslimina an yaktadu bi ahli al kufuri. ka dai kara bai kamata a ce musulmi su rinka koyi da kafirai ba kuma waɗannan al'adu aka ce na maguzawa ne ko to bai kamata musulmi su rinka koyi da kafirai maguzawa ba addu'ar uku addu'ar bakwai addu'ar arba'in addu'ar shekara taron suna waɗannan abubuwa gashi shehu ya ce ji aikin maguzawa ne sai mala ya ce bai kamata kuma musulmi ya rinka koyi da aiki irin na kafirai ba wayan ha kullu insanin ahlahu kowane mutum ya hana iyalin shi anil huduri limisli hada ya hana iyalin shi halarta irin waɗannan wurare ka hana matarka zuwa gidan suna zuwa gidan biki addu'ar bakwai addu'ar uku addu'ar shekara addu'ar arba'in gashi duk shehu ya ce a hana su wa shibihi da makamantan waɗannan min laqmil hudud na zuwa ainihin marin fuska in an yi mutuwa akwai al'ada ta maguzawa wadda yake akwai za a zo a taru a gidan mamaci din kawayen mata za su zo su taru suna kuka suna marin fuska har za a kirga yawansu abin alfahari ne a ce ai wance kawaye sittin suka zo mata taya kukan mutuwa to shehu ya ce in ka san mata ka ta irin wannan wuri ka hana ta za a je a mammari fuska saboda bakin ciki tana dukan fuskarta tana ta shiga uku ta lalace kukan karya ne fa za a ɗauko ta tun daga fatas kuma za a zo da ita zariya duk a wuce wannan of da ina ne duk lafiyar ta lau bata kuka matsiyaciya sai an zo kofar gidan sai ta tsalle sai ta faɗi shikenan ta shiga uku ta lalace dama kwangilar da aka ɗauko ta kenan amu washen wa shakkil da kuma tsaga wuyar riga a kyakketa wuyar riga a kyakketa aljihu saboda bakin ciki mutum ya ɗibi ƙasa ya zuba wa kanshi yana kukan mutuwa wasu imalin nauhi da kuma kukan mutuwa waɗannan abubuwa baki ɗaya shehu usmani ya ce ayyuka ne na maguzanci don haka karka yi kuma karka ba iyalinka na yi eh ne wannan ai mun yi bayani cikin karatun a ahkamul janaizi in an yi mutuwa dama ana kai kaiwa mamata abinci ne ba su yi abinci ba mun gane aka yi mutuwa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum ma yashghaluhum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam man za Allah yace ku yi abinci ku kai musu don wata abu yazo wanda zai shagaltar da su da gabakin ciki ma'ana kamar yadda ake wannan al'ada sunna ce kar a kira ta al'ada sunna ce in an yi mutuwa a wannan yayi abinci da rana ko da daddare ana kaiwa gidan mamata ko kwana nawa ne gurgurdan yadda za su ko da rana ko da daddare ko da safi ko da yaushe duk abin da ya samu amma ba an kai ba ne dan karfi da suka zo zaman makoki su yi su ci an kai wa waɗanda aka yi wa mutuwan ne mutan gidan shi yasa kana da iko aka yi mutuwa to kar ka bari a yi wannan zaman makoki din kuma ka saka wannan ya zama cikin wasiyar ka cewa ko ka mutu ka ai maka wannan zaman makoki saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna hana waɗannan abubuwa duk mun karanta a nan cikin ahkamul janabi wannan kenan ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد shehu ya ce yana daga cikin al'amuran da bala'in ya lullube wannan ƙasa ta hausa intizari sibiyanin lazina balagu haddal khitan ila bulugi man dunahum haddal khitan A'a bar yaran da sun isa a yi musu kaciya sai a saurara har sai na kasa da su sun taso nan sai a haɗa su a yi musu ma'ana ya kai gwargwadon shekarun da ya cancanta a yi mai kaciya sai a ce a tun da kanin shi bai isa ba a bari sai kanin ya kai sannan sai a haɗa su shi kuma kafin sannan mai yiwa girma ya fara kama shi to wannan ba daidai bane shine yake cewa intizaru sibyal allazina balagu haddal khitan a saurarar da yaran da suka isa kaciya ila buluhi man dunihim man dunahu har sai waɗanda ke kasa da su sun isa haddal khitan gwargwadon shekarun da za a yi musu kaciya fayaqtatinunahum jami'an sai a yi musu kaciyar gaba an gane ko to shehu yake cewa fi yaumin wahidin a yi musu a rana ɗaya wa jam'uhum fi sahara a je a tara su kuma a cikin ainihin sahara a je a samu wani daji cikin sahara sai a je a tara su sai a yi musu kaciya kuma sai a bar su can a cikin ihya sunna shehu ya ce ba kwa ji musu tsoron kan wani abu ya zo ya hallaka su yara kamar ashirin ko talatin sai a kwashe su sai a kai su dawa sai a je can a yi musu kaciyar kuma sai a bar su a can to waɗannan al'adun baki ɗaya shehu ya ce wa kullu zalika bid'atun duk waɗannan bid'a ne dama abin da shari'ar musulunci ta ce ran da aka haifa maka yaranka sai ka ainihin yi mishi hudu ba hudu ba din nan ka kira mishi sallah a kunnen dama kiran sallah a kunnen hagu bid'a ne saboda hadisin da ya zo akan haka bai inganta ba dama kiran sallah a kunnen dama kawai ake ba a ikama a kunnen hagu in ka sani ba daga yau ka sani abin da ya wuce afallahu amma sala wa man ada fayantaqimullahu minhu abin da ya wuce ba a binciken shi Allah yake afallahu amma sala abin da ya wuce Allah ya yafe wannan amma wa yantaqimullahu minne wa man ada fayantaqimullahu minhu duk wanda ya koma to shi Allah zai wa azaba yanzu in an yi maka haihuwa kiran sallah za ka yi a kunnen dama ikama a kunnen hagu bid'a ne hadisin da ya zo akan haka bai inganta ba kuma jiya shehu ya mana magana cewa ana aiki da matattun hadisai a kasan nan wannan hadisin ibn sunni shi ya ruwaito shi cewa wai wanda aka kira sallah a kunnen shi na dama aka yi mai ikama a kunnen hagu wai ciwon inna ba za ta shanye shi ba wannan hadisi maudu'i ne Sa'an nan sai riwaya ta biyu ita ma bata inganta ba abin da ya inganta imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi hasan kyakkyawan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka haifi alhasan ya kira mishi sallah a kunnan dama amma babu wata riwaya da ta inganta cewa ya tabbata a cikin kunnan hagu za a yi ikama kiran sallah a kunnan dama za ka yi sai ka tauna dabino sai ka zuba mishi dabinan a baka ba wai yawunka ba dabinan za ka rinka burbusa mishi a baka yana haɗiyewa yana haɗiyewa kenan in aka yi wannan sai ranar bakwai a yi mishi aski ko mace ko namiji manzon Allah ya ce a yi aski in aka yi askin kuma a samo za'afaran a zo a shafa mishi a kai mun gane ko shikenan aka yi wannan da cire beli da sauransu duk wannan shari'ar musulunci ta tabbatar da su to in aka yi waɗannan abubuwan baki ɗaya sai kuma a yi wa yaro kaciya a wannan rana ta bakwai haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi Imam al-Baihaqi ya ruwaito da shi da Imam tabarani cewa ran da aka haifi Al-Hasan ran da aka haifi Al-Husaini dama ba wai ba Hassan da Husaini ba ba tagwaye bane na manzon Allah waɗannan jikoki a'a wannan an haife shi bana baɗi kuma aka haifi wannan wannan aka sa mishi Hassan Al-Hassan wancan kuma aka haife shi aka sa mishi Al-Husayn aka sace haihuwa wani shekara ta uku aka sa mishi Al-Muhsin shine Bahaushe ke cewa gambo Al-Hassan wal Husayn wal Muhsin to shi Muhsin bai dade ba sai rasu yana jariri duk jikokin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Fatima da ta haife su sai a dauke su a tafiya ya wurin shayarwa garin haka ne to shikenan ta ta shayar da shi sati biyu ko sati uku an dauke shi an tafi da shi shikenan ba wuya za ta sake samun wani cikin shi yasa a shekara uku ta haifi waɗannan yaran gaba daya mun gane ko to wannan kenan in aka yi wannan shikenan an yi abin da yake sunna in wani malami ya ce yin kaciya ranar bakwai yahudanci ne sai mu ce ya yi kuskure Allah ya gafarta mishi wallahi manzon Allah bai taɓa yin yahudanci ba ko misqala zarratin ko manzon Allah ya yi wa jikokin shi haka yana nan cikin sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi da kuma Mu'jam al-Kabir da kuma al-Awsat na Imam al-Tabarani haka kuma kana da littafin Minhajul Muslim kaje ka dauka cikin babul fitra sunan al-fitra kaje ka dauka ka gani da kuma cikin littafin ainihin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh sunna da kuma littafin da Ibn al-Qayyim akan suna baki daya yaya ake sunan yaro a a a shari'ar musulunci tuhfatul wadud bi ahkamil mawlud ko kuma fi ahkamil mawlud sunan littafin kenan tuhfatul eh, mawlud bi ahkamil mawlud duk ke bayani ya halatta ai kuma kaciya wajibi ce sa'an nan ƴaƴa mata ma nemi musu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni akan haka shi ma yana nan duk cikin waɗannan littafai da muka faɗi da kuma littafin ya sunna na shehu usmanu dan haka yin kaciya ranar bakwai sunnanci ne muhammadanci ne ba yahudanci bane mun fahimci wannan da kyau ko to shikenan sai kai wa yaranka amma in baka yi mishi ba to kar ka sake ya balaga kai mishi don buɗe al'aurar shi a lokacin haramun ne sai ka bari kar ka bari ya balaga sai ka kai mishi kaciyar kafin ya balaga din to shine shehu yake cewa to a tattara yara a yi musu kaciya a rana ɗaya a halin wannan ya kai wannan bai kai ba a ce za a bar wannan da ya kai har sai wancan ya kai yace wannan bid'a ne wa amma idza balaga mithlu sibiyaini hadda al ma'an amma in yara guda biyu suka isa kaciya a lokaci guda bala ba sa fi khitani imama'a babu laifi a haɗa su gaba ɗaya a yi musu kaciya a lokaci guda wa an yi duk fi baitin wahidin kuma babu laifi a haɗa su su rinka kwana a ɗaki ɗaya tun da yara ne ba su balaga ba lakin sai dai shehu ya ce ima a raba su kowa ya rinka kwana daban-daban bi an ta kullu wahidin fi baiti ummihi kowa ya kwana a ɗakin uwar shi au baiti abihi ko ɗakin uban shi afdal wannan shi yafi falala ma'ana wannan yaje kwana ɗakin uwar shi wannan yaje kwana ɗakin uwar shi wannan yaje kwana ɗakin baban shi wannan je wannan shine yafi amma ko da an hada su suna kwana daki ɗaya babu laifi wa ahsan kuma shine yafi lissalama min albid'ati ya ce dan a kubuta daga bid'a wacce take ta haramu dan duk da haka da aka ce a haɗa su din ana tsoron kan wani abu kuma ya shigo na bid'a to a raba su din koda yara kanana ne shi yafi kowa ya rika kwana dakin babu shi koda ba su balaga sa'an nan shari'ar musulunci kuma ba ta bar wanda ya musulunta babba a halin yana da loba ba ko da ka musulunta ka kai shekara ko nawa ne kana da loba shari'ar musulunci ta wajabta maka kaciya saboda Allah ya ce sun ma'auhaina ilaika a litta bi millata Ibrahim Hanifa mun yi maka wahayi ka bi addinin Annabi Ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu labari hadisi sahihi cikin sahihil Bukhari cewa Annabi Ibrahim yayi wa kanshi kaciya yana da shekara 80 a duniya da zartu zarto ya sa ya yi da kanshi saboda matukar bin Allah kuma Allah ya ce ai koyi da annabi Ibrahim shi yasa babban mutum ya balaga sai a je a samu wani clinic ko wani asibiti sai a je sai a yi mishi kaciya wannan ita ce shari'a musulunci ka a bar shi da loba bari da loba addini ne wanda yake ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan wa minha wannan shine abin da yake kawai fa a suna duk in an yi maka haihuwa wannan shine sai ranar bakwai aka ce in da namiji ne in kana da hali ka yanka rago biyu idan ba hali sai ka yanka guda daya haka in mace ce inda hali shikenan a yanka daya in ba hali shikenan in ba a yanka ba ba komai ba abin da ya rage darajar shi in an samu cinkiya ko rago ko gunsuru ko tsariya, duk abin da aka yanka yayi bid'a ne a ce wai in an yanka dan akuya yaro zai zama mara kunya wannan wannan magana ita kanta bid'a ne shi yasa aka sanya raguna suka yi tsada bahaushe baya layya da rago dan akuya baya suna da dan akuya sai mai sai rago shi yasa duk shekara sai raguna suka haihu in ba dabino sai a sa zuma ko wani abu mai zaki amma a tattali binon shi ya fi ma ka san matarka tana da ciki sai ka samu dabino ko ba sai ka koye shi ba ya isa inna ma gafala ne ake yi kawai ina fata an gane to waɗannan abubuwan shikenan sai abincin suna al'adi a cikin sharhin shiga muktasar lawal ya ce ranar suna sai a dafa abinci sai a aika makwabta kawai shikenan in ya samu gashi sunan yaro kaza gashi sunan yaro kaza kuma in ran da aka haifi yaron ma ka faɗi sunan baka yi laifi ba dan manzon Allah yana yin haka sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da sauransu sun ruwaito kuma Qur'ani ya tabbatar mana da haka Maryam lokacin da uwarta ta haife ta nan take sai ta ce wa inni sammaituha Maryama kuma na sa mata suna Maryam Ibn Kathir a cikin tafsirin shi ka je ka duba ba laifi zaka gani insha Allah cikin mujallabi na farko tafsirin surat Ali Imran sai yake cewa wannan ya tabbatar da cewa ya halatta ran da aka haifi da a sa mai suna a faɗi wa jama'a a ran shi yasa an haife shi ranar lahadi kana tsoron za su fara ce mishi dan ladi ko makamantan haka sai ka ce a'a sunan shi ahmad sunan shi muhammad sunan shi abubakar sai ka faɗi sunan shi nan take ba ka yi laifi ba ka yi daidai in kuma ka bari zuwa ranar bakwai shi ke waɗannan abubuwa duk suna tabbatar mana manzon allah bai san irin wannan al'adar ta maguzawa ta taron suna ba sam dan da a ce manzo Allah yana yin wannan yaushe ran da aka haifi dan shi da gari ya waye ya zo masallaci eh, Ibrahim wanda Mariyatul Kibriya ta haifa sai zo yace ce baiwa ta Mariyatul Kibriya ta haihu a daren jiya kuma na sa wa dan sunan babana Annabi Ibrahim na sa mai Ibrahim sa'annan ga sa Abdullahi bin Zubair da sauran yara da yawa manzo Allah ya sa musu suna a ran da aka haife su duk wanda ke da tafsirin Ibn Kathir ya je da kuma sahihin Bukhari wannan ke wamin a ai al'umuru da fi ammatil balwa bi hadi hadi bilad shehu ya ce yana daga cikin al'amuran da bala'in ya kewaye wannan ƙasa ta Hausa ma yaf'aluna min tahdhiri sibyan inda al-qitan tsoratar da yara da mutane suke yi wajen kaciya a ce ta ka shiga uku Allah zai kiyaye Allah ya saka hai Allah ya saka hai shi yasa da dan wanzan ya kama shi kenan zai hau kyautar da mutan gidansu ce na baka wanda na baka wanda na baka wani na yi ka kaza ya ka sake ni don Allah ka duk sun tsorata shi saboda haka wani ana jigara wutar zai so ka san abu wani abin da za a tsorata ka tun abin da ya same ka ba sai ka firgita kamar za ka je sakandare eh, yan sakandare sai su rinka tsorata ka irin zamanin da ake zuwa bodin din nan da akwai ce dab ba ka sha azaba kai dama da kai kake luci za su za su kana C'est Atención. marasa lafiya daga cikin mahal